الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi 21 ga watan jumada sani a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da 11 ga watan goma shekara ta dan ci gaba da karatun littafin bulogul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na 32 jiya idan ba a manta ba mun shiga cikin babin da yake magana kan sallan jam'i mun shiga babin da yake magana kan sallan jam'i babu salatul jama'ati wal imama wato abin da ya shafi sallan jam'i da kuma limanci hadisin da muka tsaya a kansa jiya shine hadisin Jabir dan Abdullahi wanda yake magana kan yadda mu'azu bin jabal ya rinka sallah da mutane yana kuma tsawaitawa har wani mutum ya fita daga cikin jam'i yayi sallar shi kadai ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci mu'azu cewa ya daina tsawaitawa idan yayi sallah da mutane yau zamu tashi kan hadisin Aisha wa an Aisha radiyallahu anha fi qissati salati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bin nas وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتدي الناس بصلاة بكر متفق عليه an karɓo hadisi daga Aisha Allah ta kare da a gare ta fi qissati sifati fi qissati salati sallallahu alaihi wa sallam bin nas dangane da kissar sallar da annabi yayi wa mutane wa huwa maridun alhalin ba shi da lafiya qalat aisha tace faja'a hatta jalata an yasari sare annabi ya fito daga gida har ya zauna a hagun abubakar siddiq wato abin da ya faru farkon lokacin da lokacin sallah din yayi an kira yi sallah lokaci yayi aka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya fito a ci gaba da sallah jikinsa bai ba daman fitowa ba sai ya umarci abubakar yau mutane limanci bayan an riga an fara sallah an sallaci wani adadi a cikin sallah din nan sai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu na nishadi da karsashi ya ga yanzu zai iya fitowa dan haka sai ya fito da ya fito sai sai na abubakar ya ji alamar kamar lallai annabi ya fito domin gidansu ba daura da masallaci da haka lokacin da ya shigo sai ya kasance ya zauna a gefen abubakar daga hagun dinsa wato abubakar na hagun dinsa annabi na dama ya zauna kenan shine a hagun dinsa ya na abubakar ina fata an fahimta a wannan lokaci sai shi na abubakar ya zama mamu annabi kuma ya ci gaba da limancin sallah din kun fahimta da kyau shine ma'anar faja'a hatta jalasa an tare abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo har ya zauna a gefen hagun abubakar siddiq Da lokacin ba zai iya yin sallah a tsaye ba sai a zaune fa kana yusalli bin nasi jalisan sai ya rinka yawa mutane limancin sallar yana zaune wa abu bakrin qa'ima sayyidina abubakar kuma yana tsaye yaktadi abu bakrin bi salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina abubakar yana koyi da sallan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yaktadi nasu bi salati abubakar abu abubakar su kuma mutane suna yin koyi da sallan abubakar siddiq muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito to a gaskiya akwai sabani game da wannan hadisin cewa shin a nan gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine liman ko shi mamu ne waɗansu daga cikin mutane suka ce annabi shine liman aka ce menene hujjar ku suka ce hujjar mu a nan gurin shine ya zauna a hagun din abubakar siddiq suna tsaye da abubakar a sahu ɗaya shi yana hagun abubakar abubakar na damansa ga ka'ida ko limamin dama shi ke tsayawa a hagu mamu sa yana damansa sauran jama'a kuma su yi sahu kuma daga baya kenan wannan sai ya nuna kasancewar annabi shine liman wato abubakar a lokacin nan ya canju ya zama mamu suka ce wannan dalili na farko kenan dalili na biyu da aisha take cewa yaktadi abubakar bi salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa yaktadi nasu bi salati abubakar wato a nan gurin abubakar yana yin sallah ne da sallar annabi a sai annabi ya aikata wani abu sannan yayi ya nuna waye liman kenan annabi ne liman sallallahu alaihi wa sallam su kuma mutane suna yin sallah suna masu koyi da abubakar kasancewar annabi na zaune kila na sahun gaba ne kadai za su iya ganin sa na baya da na uku da na hudu duk ba za su gan shi ba wannan kenan sannan kuma ba sa jin abin da yake faɗa har sai abubakar ya ɗaga murya a bayan annabi kafin a ji annabi mai yayi ruku'i yayi ko sujuda yayi ko menene yayi to sai mutane su suke koyi da abubakar siddiq suka ce duk wannan dalili ne kan cewa annabi shine liman a nan gurin abubakar mamu ne dalili na gaba suka ce babu yanda za a yi abubakar ya lamunce wa kansa ya zama annabi ya zama mamudinsa zai gwammace annabi ya zanto shine liman shi ya zanto shine mamu kun fahimta da kyau to amma magana ta biyu suka ce a'a abubakar liman ne annabi ma kuma liman ne eh suka ce shi abubakar annabi ne limaminsa su kuma sauran jama'a abubakar ne limaminsu Eh, imam sha'abi yace haka sahu yake a sallah shi liman shi limami ne ga sahun gaba su kuma yan sahun gaba duk limamai ne ga sahu na biyu yan sahu na biyu limamai ne ga na uku zuwa ga na uku suka ce gini a bisa ga wannan inda a ce liman zai dago daga idan liman ya zo sallah yana cikin ruku'i sai ka shigo sai ka same shi a ruku'i kai sallah kai ma kai kafarta ka shiga ruku'i ka dace da wannan raka'a ko ka dace ba ka dace da ita to mukaddara sai liman ya riga ya dago ya ce sami Allahu liman hamida ya riga ya gama dagowa amma sahun da ke bi masa ko na biyu wanda kai ka zo sahun da ka samu a gaban ka su ko basu riga sun dago ba sha'abi yace kai kabbara ka shiga tare da su tunda basu riga sun dago ba ka samu wannan raka yace dan kai waɗannan sune limaman ka baka jin mai limai yake ciki so kake gani to saboda haka limamin ka bai dago ba kenan hujja su duk gaba ɗaya shine wannan hadisi yaktadi Abu Bakr bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktadi an-nasu bi salati Abi Bakr as-Siddiq idan Abu Bakr imam wa ma'mum fi waqtin wahid shi liman ne ko mamu ne a lokaci guda kun fahimta da kyau haka suka ƙara ƙarfafa maganar su da hadisin da makaranta baya da annabi ce fa atammu bi wal ya atamma bikum man ba'dakum ko ku yi koyi da ni ko kuma wanda yake ban ku yi koyi da ku haka kuma wanda yake ban ku yi koyi da ku sai wannan shine maganar su amma a gaskiya al'amari a nan gurin maganar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine liman wannan shine da'irin magana amma a ce abubakar ya zama liman a lokaci guda ba za a yi fahimtar wannan ba abubakar mamu ne a wannan lokaci da ya fara limancin da annabi ya zo sai bar masa shine suke cewa ya halatta kenan jawaz na istikhlafa kenan ka fara sallah wani abu ya zo ka barwa wani ya ci gaba kun fahimta da kyau wa alaikum wa rahmatullah ba ta ne buki ba an faru sallah sannan ya zo ya shiga ina jin bukin ka fahimce ka a ma'anar magana ta amma kwata kwata ban tun da na zauna nan ban furta buki ba a yau da ya an sallaci wani abu na sallah ko wani adadi na sallah sai annabi ya ban dai ce buki ba mun yi tabaki da kai kan wannan to sannan sai mu ce to shi shikenan ya akai bayan mun yi tabaki da kai kan ban ce buki ba na ce dai an sallaci wani abu na sallah ko na ce an sallaci wani adadi ko wani abu na sallah an sallaci wani abu na sallah sai kuma ka gano da dai ba fara da annabi ba to amma an yi a daya an yi biyu an yi uku duk ruwaya bata fayyace mana ba an dai fara sallah annabi bayana kuma lokacin da aka fara abubakar ne limami da annabi zo sai abubakar kuma ya zama shi mamu ne to nan ne safanin da ake cewa ya zama mamu ne ko ya zama liman ko mamu ne liman ne a sa'ili guda to shine abin da muka farfaɗa maganganu a kai na malamai an fahimta ko to a nan gurin wato kenan sai annabi sallallahu alaihi ya ci gaba da sallah a zaune sauran mutane kuma suna tsaye wanda wannan ya saba ma abinda makaranta na jiya inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi idza salla qa'iman fa sallu qiyaman wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'ina kuma ku sallah a zaune gaba ɗan ku suka ce gashi wannan annabi na zaune in kun ce shine liman sauran mufa duk suna tsaye yaya aka yi aka bayar da wannan dama ta yiwu dan me ba zauna ba an fahimta ko dan me suma mutum ba su zauna ba bayan kamata ya su zauna idan mun wancan hadisi to shine wadansu malamai suka ce a can gurin umarni annabi ya bayar cikin hadisi cewa lallai illiman ya zauna zaune ku zauna a nan gurin ba umarni ba su ne suka aikata da suka aikata daga baya kuma bai rushe musu sallar su ba sallallahu alaihi wasallam suka ce tunda dai bai rushe musu sallar su ba ya nuna sallar su ba ta lalace ba kenan ta yi to ya zamu yi da wancan hadisi mu dauke shi akan banci kenan ko mu dauke shi akan dole ko mu dauke shi al'aula shine ku yi a zaune kamar yadda ya a zaune amma in kun tashi sallar ku bata faci ba wannan duk sune maganganun da malamai suka yi karkashin wannan hadisi an fahimta da kyau ko bayani zai kara fitowa a cikin hadisan gaba wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da sun shi na kamar amma a yanzu ne wannan dafa ba za a iya yin sa da wani liman a yanzu yanzu misali wani liman ya fara sallah da mutane wani mutum ya fara sallah da mutane sai liman ya shigo idan liman ya shigo kace shin za a iya irin wannan shi ma liman din wanda ya shigo yanzu ya zo karbi limanci wancan ya zama mamu ko ba za a iya yi ba Idan an yi sallah ta halatta ta halatta idan an yi halatta malamai sun yi magana kan wannan hadisi to wai na jawab na istikhlaf bai nuna kutusiya bane na annabi sallallahu alaihi wasallam eh an riga an yi wadansu rakawoyi hmm. Hmm. yanzu kun ga duk kun bada da abubuwa ba da baki da zahirin abubuwa. duk masail ne idan muka bi duk masailin da za su yi karkashin hadisin ai suna da yawa to kaddara shi kenan an yarka abin shi sai ya zo da ya zo kuma sai aka ja shi ya zanto shi ne liman kaga shi zai aiki bisa ga asalin sallarsa ne me zai aiki bisa ga asalin sallarsa yanzu shi raka'a hudu ce tur a gaban shi to yaya za su yi su mutunsa? abin da za su yi shine daga lokacin da aka je karshen abin da shine karshen raka'a su sai su zauna su jira shi shi ya tashi yayin da ya kafar ta tashi su kuma sai su zauna su yi karatun tahiya su tsaya suna jiran shi har sai ya kammala idan ya kammala ya dawo ya zauna ya yi tahiya ya sallama sannan sai su sallama kun ga muna ta magana akan mazhabar maliki kan cewa ana iya bin buki sallah ko ba za a iya bin sa ba a da yawa daga cikin malamai sukan ce a malamai ba a bin abin buki sallah amma idan ka duba kuma sai ake kawo wata matsala da cikin mazhabar malikiya din cewa mutum ne ya shigo sallah yanzu yanzu nan ya tsaya a bayan liman sai alwalan liman ta walwale sai ya jawo shi dan yawa mutane limanci su mutanen da suke nan gudun su sauraka a dai shi kuma yanzu ya shigo ya halatta ya shiga ko bai halatta ya shiga ba suka ce ya halatta ya shiga to idan an kammala idan ya za a yi kenan suka ce idan an kare adadin rakawai in waɗannan su sai su dakatar su zauna su jira shi kuma ya kare so sauran sannan ya sallama sannan su yi sallama yanzu a nan gurin wannan mutumin da aka jawo shi ya limanci waye shi masbuki ne <laughs> masbuki ne kuma zuwa malikiyar ta faɗa haka ko mai hadari ce lokacin da lokacin da masbuki ya tashi yana tuka abin da ke kansa fa wakil salli wa adam to mai sallah shi kadai ko ana sa ko ba sa mas'aloli ne sai ga suna shiga juna wani lokaci sai ka samu kamar ba abin nan ba ala kulli hal hadisi na gaba wani abi hurairah radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wa sallam qala idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal-kabir wad-da'ifa wa dhal-haja fa idza salla wahdahu falyusalli kayfa sha wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi yace idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif idan tayanku zai wa mutane limancin sallah falyukhaffif ya sauƙaƙa musu fa inna fihi mustaghir domin a cikin mutane din nan akwai yaro wal kabir akwai kuma babba dattijo wanda ba zai iya jurewa tsayawa da yawa ba wadda mara lafiya wazal hajati akwai ma abucin bukata kamar ya bar kantinsa a buɗe bai rufe ba fa idza salla wahdahu amma idan mutum yayi sallah fa shi kadai fal yusalli kaifa sha to wannan zai iya tsawaitawa iya yadda ya ga dama ba za a iya masa ba za iya masa iyaka ba shine suka ce me yake nufi da iya yadda ya ga dama ma'ana idan da a ce zai kabbara tala asar bai karasa ba sai da rana ta fadi duk sallar ta yi dan annabi ya ce falli yusalli kaifa sha'a iya yadda ya ga dama ya ta ko suratul bakara zai ja zai ja ba shi kadai ke ba matukar dai ya faru sallah a cikin lokacin ta ko da bai karasa ba sai da lokacin ya fita dai sallar dai baka da dama ka ce ba ba an bai ta ko tunda dukkan mu mun yadda bisa cewa idan rana ta kusa faɗuwa saura gwargwadon raka ɗaya rana ta faɗi mai barci ya farka daga barci ko mahaukaci ya warke akwai la'asar a shi ko babu to kaga zai tashi ya la'asar kenan dama mai barci ko da lokaci ya wuce zai rama amma mu kaddara cewa mahaukaci ko matar da jinin al'ada yanke mata kaga akwai la'asar a kansu kenan to tunda akwai la'asar a kansu wannan ya nuna za ka yi a ɗaya kenan a cikin lokaci saura uku ba bayan lokaci ya wuce sallah ta yi kuma ko ba ta yi ba ko da sauran sun biyo bayan lokaci ya fita matukar ka same takbiratul ihram da wata kabba da da da kabbara da raka'an farko a cikin abin da ya shafi a cikin lokaci to sauran ko da lokaci ya wuce dan annabi ya ce fa yusalli kai fasha anan to wadan suka ce a aya ko hadisin muslim da annabi ke cewa ana kirga mutum a matsayin mai jinkiri ne cikin sallah idan ya kyale sallah bai yi ta ba har lokacin wata ya shiga an gane ku idan ya kyale sallah har lokacin wata ya shiga sai suka ce to a nan gurin kenan ko da ka faru la'asar da karfe hudu ka ce Allahu akbar ka zo kai dogon karatu za a karanta wajen izo ashirin a cikin la'asar dan kai kadai kake idan ka ji annabi ya ce falin salli kai fata sai ko ba kai ba har rana ta faɗi sannan ka shigo raka'a ta uku ko ta hudu yanzu rana ta faɗi lokacin magariba ya shigo kenan to anan za a rubuta ka cikin masu jinkirta sallah dan annabi ya ce ma tafriqu ala man taraka salata hatta kharaja waqtaha ko hatta dakhala waqtul akhir au kama qala sallallahu alaihi wasallam wato ana kirga mutum mai jinkiri ko mai sakaci yayin da ya kasance bai kammala sallah ba har lokacin wata ya sake shigowa yanzu lokacin magariba ya shigo baka kammala asar ba to kaga idan muka bar ayan wancan masu cewa ka tsawaita duk yadda ka zo kuma ga har lokacin magariba zai shigo to zaka ci karo da hadisin musulun kenan shi kuma da yace kar ka bari har lokacin wata ya shigo baka riga ka kammala wancan ba to da haka dai abinda malamai suke cewa ya tsawaita iyakacin yadda ya so matukar hakan ba zai bayu ba zuwa da ya shiga lokacin wata sallar ana nufin ya tsawaita iyakacin lokacin da ya so a cikin ta ita wannan sallar da aka wajauta masa matakar yana shi kadai to zai iya tsawaitawa kuma da aka ce liman ya khaffafa wa mutane shi wannan takfi amru ne wanda yake nisbi da malamai suke kira nisbi ma'ana wani abu ne da ya iya sha babban daga wani zuwa wani kila wani ya zo ce shi saukakawa a wajensa shine ya karanta kul huwallahu ahad da inna a tsaina a cikin rakawai guda biyu fatiha da inna a tsaina ta biyu fatiha da kul huwallahu ahad yana ganin wannan shine saukakawa wani kuma ya iya zuwa ya zo ce shi sauƙaƙawa a wajensa shine ya karanta wa shamsu wa duhaha da wallaili idza yaksha kaga tabbas waɗannan surori guda biyu sun fi wancan guda biyun farko din wani ya iya zuwa kuma ya zo ce a ni zan karanta wato da kitabun mastur da ika as-sa'atu wa shaqqa al kabar. kaga waɗannan guda biyun kuma sun fi waɗancan guda biyu na biyu din to yaya za a yi kenan shine malamai suka ce abinda ake bukata sauƙaƙa sallah ka koma zuwa ga hadisan annabi tabbas annabi shine shugaban dukkan limaman duniya gaba daya wa khairul huda huda muhammadun sallallahu alaihi wasallam kuma lalle shi yana saukakawa to me annabi ya fahimta a matsayin saukakawa cikin karatu to sai ka dauki wannan a matsayin shine saukakawa cikin karatu yanzu kaga a can annabi ya buga misali yace ka kamar ka karanta wacan sau da haha sabbi isma rabbikal ala ikra bi ismi rabbikal ladzi khalaq wal layli idha yaghsha to annabi ya kirga sojan me saukakawa a aikatansa sallallahu alaihi wasallam sallan magariba ya taba karanta suratul a'raf a ciki kuma dai na kirga matsayin ya sauƙaƙa a sallar magariba kuma ya taɓa karanta da kitabin masu fi rakkin mai wal baitul ma'mur kuma duk wannan ya kirga a matsayin ya sauƙaƙa sallallahu alaihi wa sallam da haka sauƙaƙawa din nan ma'auninta shine wato mai annabi ya aikata ko mafi rinjayen abin da annabi ya aikata sallallahu alaihi wa sallam. dan kada wani ya dauki wannan hadisi na sauƙaƙawa a cikin harkar sallah lokacin limanci kuma ya mayar da sallah din kamar wasa a ce kawai kullu wallahu a inna a dan nan an kammala ita ma a gurguje ba nasuwa Ah, wani ma kuma kila kawai ya karanta aya daya akwai matan da suke ta a karanta shi ne shek Abdul Hamid suke ce ai kun ja doguwar kalma da kuka ce mu da hammatan don ta tasniya ne da ku kawo mufrad mana ku huta musanna ne da ku kawo mufrad mana sai ku huta ku ce mu da hammatu. amma tun da kace ta ka kawo alif da lam da ya zama alif da nun fi akhirih ya zanto menene musanna ne kenan yace in dai ragwanci kuke so ku yi wannan mana huta saboda haka da ya saukakawa shine sai mutum ya dauki ma'auni na aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai yana cikin ladabba na limancin jam'i na limancin sallah na'am alaikum amma can wanda yake karanta wato ba da sauran hmm. umurni ne a yake eh, ba da misali ba da misali ne yake yace karanta misalin kaza karanta misalin yawa ina ganin wannan ayatu kafi da kan abin da ya aikata a ba za a ce ya fi karfi sama da abin da ya aikata ba domin ya ambaci wannan surorin ne a matsayin bayar da misali kuma shi ma waɗancan da ya aikata waɗanda aka girin kamar sun yi tsawo tsawo da zama tsaro ba wai ya dimance su bane ba wani lokaci yakan yi waɗanda ba su kai su tsawo ba wani lokaci ya wanda suka fi su tsawo amma dai abin da za mu ɗauka lalle annabi sauƙaƙa waye ba tsananta waye ba ba haka bane ba to tunda ko sauƙaƙa ne ba waye ba a ce, ma'aunin sauƙaƙawar shi ne sai mu koma kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya karanta waɗannan su sabbi sama rabbikal ala wallahi idza yaksha ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kwarai da gaskiya sauka musamman ko mutum zai karatu a natsai cikin kwanciyar rai ba wai a guje ba wannan duk ya sauka wa an amru ibn salama amr ibn salima wato zaka yi wa lamun kasra kenan wannan salama salama ya zo cikin hadisi a matsayin sunayen mutane da dama cikin sahabbai ka kamar abin nan akwai cikin matar annabi matan annabi akwai da kira ummu salama to duk inda salama din nan ya zo za ka yi fataha ne ga sinin da lamun salama sai a wurare guda biyu shine wannan amru bin salima da kuma kabilar banu salima su lamun din su kasara ake masa amma ban da wannan duk inda kaga sunan salama to da fataha ne bi fatihi sin wallah wa an amru bin salima qala قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين رواه البخاري وأبو داود والنسائي an karɓo hadisi daga Amr ibn Salima qala yace qala abi mahaifina ya ce jitukum min indin nabi sallallahu alaihi wa sallam haqqa yace tabbas na zo muku yanzu dinnan daga wurin bakin daga wurin annabi sallallahu alaihi abin da zan faɗa muku abu ne wanda ni na zama ganau akan sa ba wai ba daga wajen annabi nake hakan tabbas fa kala annabi yace idza hadarati salatu falyu'azzin ahadukum idan lokacin sallah yayi dayan ku yayi kiran sallah wal ya ummakum aktsarukum qur'ana wanda zai muku limanci wanda ya fi ku yawan harda cikin alqur'ani ma'ana idan an samu mai hardan qur'ani gaba daya shi ya fi cancanta ya zama liman sama da wanda ba ya da cikakken harda ta qur'ani idan an samu mai harda ta izu hamsin shi ya fi cancanta sama da mai arba'in idan an samu mai arba'in shi ya fi cancanta sama wana wanda zai muku limanci kuma mu ya zanto a cikin ku shi fi ku yawan haddan qur'ani inda a ce dukkan ku gaba daya wato ba ku da hadda da yawa dan izu goma ko shine hafizun ku sai zanto shi wanda ya hadda sai izu goma shine wanda ya fi ku to sai karanta sai zanto shine liman wali ummakum aktsarukum qur'ana qala amr ibn salima yace fa nazaru fa lam yakun ahadun aktsara minni qur'ana sai yan kabila ta suka bincika ba su ga wani wanda ya fi ni hadda na alqur'ani ba fa qaddamu ne sai sai gabatar da ni a matsayin liman wa ana ibn sittin a lokacin ina dan shekara shida aw sab'i sinina ko dan shekara bakwai رواه البخاري bukhari imam al-bukhari ya rawaito wa abu dawud da nasa'i da abu dawud da imam nasa'i ya kawo wannan kan cewa ashe dai babbar siffa da ake bukata wajen haddan qur'ani shi wajen limanci shine me haddan qur'ani ba wai shekaru ba ko da yaro ne dan shekara bakwai ko dan shekara shida ya zanto hafizi ko ya haddace abu sama da sauran mamu to shi ya fi cancanta ya zanto limamin mutane akan wannan imam shafi'i ya tafi Muhammad bin Idris al-Shafi'i yace wannan hadisi tun da ya inganta shine abin da zamu yi aiki da shi a mazhabar mu wannan hadisi ya tsara haka tsawo amma ibn hajar ya takaice shi zan so in karanto mana shi da tsawon sa kila mu sake samun waɗansu fa'idoji karkashin sa an amr ibn salima qala kunna bima'i kunna bima'in mamarrin nasi yamurru bina rukban nas'aluhum malin nas amr ibn salima yake cewa mun kasance muna zaune a dab da wani ruwa ko ruwan kogi ko wata rijiya wanda larabawa a lokacin sahara sukan yi yawo ne har su ga ina ne za su samu matsuguni inda yake dab da ruwa saboda kasancewa ana karancin ruwa a kasar su yace mun kasance muna zaune garinmu ko ƙauyenmu da muke zaune dab da wata rijiya mamarin na kuma hanya ce ta wucewar mutane musamman fataki daga makka ko daga madina ko daga ina ne hanya ce ta wucewar fataki saboda kuma wurin da muke akwai ruwa zai zanto kenan wuri ne kuma na yadda zango ya murru bin rukuban karauka suka wuce ta wajenmu ma'ana ya dawaki ko rakuma masu ɗauke da kayan haja ta kasuwanci nas'aluhum malin nas mu ko muna tambaye su waya labarin duniya take ciki ne ya labarin mutane a makka ya labarin mutane a madina wani harkokin siyasa tattalin arziki kullum muna tambaya tunda lokacin baka fufun wasu labarai na jin labari sai abin da wato fatake suke yawo da shi a bakuna fa yaquluna sai su rinka ce wato sai ko muna tambaye su ma hazar rajul menene labarin wani mutum da muka ji labarin ya kunno kai a makka yana cewa shi annabi ne fa yaquluna sai su ba mu amsa da cewa yaz'umu anna allaha arsalahu awha ilayhi awha ilayhi kaza ce to wani mutum ne da ya fito yana riya cewa wai Allah ya aiko shi Allah ya yi masa wahayin kaza ya yi masa wahayin kaza yace to abin abinda yake cewa an masa wahayin kaza an masa wahayin kaza suna faɗa din nan ai ayoyi ne da alqur'ani waya ce an masa wahayi an ce wa shamsu wa duhaha ko ya ce an masa wahayi an ce ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ko ya ce an masa wahayi wa anzir ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ko ya ce an masa wahayi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu yace ahfazu zalikal kalam ni ina yaro lokacin sai nake haddace wannan abin da suke faɗa a matsayin ba da labari wai ya ce an masa wahayin kaza su jawo wata aya ya ce a masa wahayin kaza su jawo wata sura yace a ah, hafazu zalikal kalam ni ko sai nake ta haddace wannan abin da suke faɗa ina yaro ke ne sun bi ta garin an na ma annama zara fi sadari, kai ka ce an manne shi ne a cikin zuciyata da wani abu mai danko kamar gam tun da ya shiga zuciyata ban manta da shi ba abin da duk suke faɗa din nan wa kanat al arabu talawwamu bi islamihim al fataha larabawa kuma duk suna jira su ga menene zai faru ne suna idan an ce ku shiga musulunci su suna jiran musuluncin su cewa ba za su yi ba sai in annabi ya ci nasara kan mutanen makka fa yaquluna suna cewa utrukuhu wa qamahu rabu da shi shi da mutanen sa mutanen maka fa in zahara fa innahu in zahara alaihim fa huwa nabiyyun salih in dai har ya ci nasara akan su to lalle annabi ne na gaske in ko har bai ci nasara akan su ba to bai cancanci wani ya yi imani da shi in annabi ne Allah ba zai kalle shi sai ya taimake shi matakar ko Allah ya taimake shi har yi nasara akan mutanen maka, to wannan ya zama hujja kan cewa shi annabi ne dan larabawa haka suka kai yada wannan a tsakaninsu suna mitin da juna kowace kabila ta ji labarin ce ku kyale shi da mutanen maka kawai in dai ya ci nasara akan su to za mu je mu baya a mu shiga musulunci in ko bai ci nasara a su ba to ba annabi bane ba falamma kanat waqa'atul fath badara kullu qaumin bi islami yace yayin da aka bude makka sai kowane mutane suka rinka yin gaggawa suna zuwa suna musulunta gaban annabi shine yadkhuluna fi dinillahi afwajan tinke wa badara abi qaumi bi islamihim yace mahaifina da mutane na duk suka gaggawa suka je suka gabata gaban annabi suka musulunta falan ma kadima yayin da mahaifina ya zo dawowa tunda shine jagoran mutanen yan kabila da suka je wurin annabi kala sai ce ji'tukum wallahi min indin nabiyyi haqqa yace tabbas na zo muku da wurin annabi annaban gaske fa kala ga abinda annabi yace sallu salata kaza fi hini kaza wa salata kaza fi hini kaza yace sallar kaza ku yi ta in lokaci kaza yayi sallar kaza in lokaci kaza yayi fa idza hadarat as-salah idan kuma lokacin sallah din yayi idan sallah ta halarta ta halarto ta halarto yu'azzin ahadukum dayan ku sai ya kira sallah wal yahummakum aktharukum qur'ana wanda zai muku limanci shine wanda ya fi ku haddan alqur'ani fa nazaru falam yakun ahadun akthar minni qur'ana sai suka bincika cewa to waye fa haddan qur'ani cikin wannan kabila gaba daya a kauyen nan karkaran nan waye waye ya fi kowa haddace wani abu suka bincika ba wanda yafi ni haddace wani abu faqaddamuni baina aidi da yace lima kuntu atalaqqa min rukuban saboda zamani na kasance ina ta haddan qur'ani daga wajen fataki in sun faɗa abu in ji in rike faqaddamuni baina aidihim sai suka gabatar da ni a gaban su in ci gaba da limanci wa ana ibn sittin aw sab'i sinina a lokacin ina dan shekara shida ko bakwai wa kanat alayya burdatun a lokacin ina da wata dogo ina da wata riga haka doguwa burda ita ce riga doguwa haka amma ta tsagale masa kuntu idza sajadtu taqallasat yawanci idan na yi sujada taqallasat sai ta tattare an gane ko ba qalat imra'atun min al-hayy sai wata baiwa Allah cikin wannan kabila ta mu tace ala tughattuna an nastaqari'ikum shin ba za ku rufe ma ba za ku suturce mana wani limamin ku ba idan ya sallace abin da kansa bayan sai fito fashtarau faqatahu li qamisan sai suka je suka sayo min riga fa ma farihtu bi shay'in farahi bi dhalika qamis ban taɓa yin farin ciki da wani abu da na samu ba sama da farin ciki na da wannan riga da aka bani rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito mana wannan hadisi wannan na nuna halattun yin limancin yaro karami akan haka imamu shafi'i ya tafi an gane ko imamu ah, ahmad bin hanbal ne ko imamu ahmad dai wanda suke ganin cewa a'a ah, ah, imamu ahmad bin hanbal yana ganin cewa akwai karhanci a ciki haka imamu malik Ibrahim yana ganin akwai karhanci a ciki waɗansu malamu kuma suka ce a cikin sallan farilla ne akwai karhanci amma nafila ba karhanci Na nafila da farilla ce ba sallah bace ba nafila annabi ya faɗi hikimarta menene kaɗan daga cikin hikimomin sallar nafila in ka samu tangarɗa a farilla za a ɗauko ne cikin nafila a cika maka to idan aka ce ita kanta wannan za a yi ciko da ita in ba ta da kuma ya za a yi kina <laughs> za ta yi ciko? daga nan za ka gane kuskuren mutanen da idan sun zo sallan farilla sai a yi a natsai in an zo nafila kuma a yi a gurguje me kenan kai kowace sallah ce alaƙa ce tsakaninka da ubangijinka kowace ana bukatar ka kyautata ta an fahimta ku me kace wa alaikum salam Hmm. Eh. ba su da dalili ko daya cewa a kori yara daga masallaci ko yara kan su yi saho a sa su san waje su yi saho ba dalili akai ko daya za mu zo kan hadisan nan gaba kaɗan ya hakuri za ka gansu insha Allah. Assalamu alaikum. Hmm, wa alaikum salam. Wancan akwai wani kan yayin sa cewa shi limancin yaro din nan sun ce yaro ne shi ba baligi bane dan ba ta zama wajibi a kansa ba sauran mutane kuma duk sallah wajibi ce a kansu shi na nafila yake dan haka ba zai masa sallah haka suka ce kawai amma dai wannan mun karanta tun baya dai babban dalili shine limancin yaro ya halatta na'am wa alaikum salam na ji ba eh kwarai da gaske matukar liman ya riga ya ji jiki tufafinsa sun tozarta ya kamata ma musu taimaka masa imamu malik ibn anas yace ba na so in ga ɗalibin ilimi ko malami mai karantar da addini cikin shiga mara kyau ce gare ya shiga mai kyau dan kar a raina shi dan raina shi raina abin da yake dauke da shi ne na qur'ani da hadisi amma sai mutane su dauka zuhudu ne kai malami ne karka sa kaza karka da sauransu wato mutane ba sa adalci wai shi malami ya more kowa ya more amma banda malami shi na shi na can amma in an zo roƙon aljanna su ma duk kuma suna roƙa fa wannan ba adala ce ba ai ya kamata mutane idan limami limamin mu ko na juma'a ko na kamsu salawat ma ga ya tozalta mu ya kamata mu ga ya zami mu gyara rayuwarsa tufafinsa abincinsa abin hawansa in bai da shi duk wannan aiki ne na mutane inda akwai baitul malin musulunci da duk daga wannan za a dauka a biya limamai a biya hatta ladanai daga cikin baitul malin musulunci za a dauka a yi musu dukkan hidimar da ta shafi rayuwarsu abubakar siddiq kafin an dace abin nan ai da dan kasuwa ne gagari lokacin da aka zo aka yi masa baya a yi wa mutane to kun san cewa ko da kafin ku nada ni shugaba ni dan kasuwa ne ko ban gajiya ba wajen ciyar da gidana da bukatun gidana ko to yanzu na zama ni ne shugaban ku ba damar tafiya kasuwa dole in tsaya gudanar da gwamnatin musulunci limanci alƙalanci jagorancin mutane jihadi suka ce eh yace to dole abincin gidana da na iyalina da na komai daga baitul mal zamu ci sahabbai duk suka yi ijma'i akan wannan saboda haka yana da kyau mutum ya kyautatawa jama'a su kyautatawa limamin su ko na juma'a ko na kamsa salawat kar a kyale a gara wata ta shiga cikin halin kakanni kai ko abincin su ko suturarsa domin a gaishe cikin kamala wato kwarjinin musuluncin ne kara abin nan dinne dan yanzu idan aka zo ka samu masallacin juma'a da mutum dubu biyar ko dubu goma a cikin wane ne shugaba a cikin dukkan mutanen nan ko shugaban kasa ya zo a lokacin ba shine shugaba ba ko gwamnan jiha ya zo zai limancin juma'a a lokacin waye shugaba liman ba za ku yi ruku'i ba har sai yayi ba za ku yi sujja ba har sai yayi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi to wanda ya limance ka cikin mafi girman rukuni daga cikin rukunin musulunci bayan kalmar shahada mafi girman rukuni shine sallah a shi cancanta ya zama shugaba ke to ashe ya kamata kina a ganshi cikin wani hali na kamala dan waɗanda ba a musulunci suke ba kar su ganshi a wulakance su ranga jin tsoron musulunci cewa yo kun ga wannan fa shugaba ne a ciki ga yadda ya ji ta bala sana kai da kashi ga yau akwai wani mutum da zai musulunta a Abuja sai ya ce wa musulmi shi wallahi ya yarda da musulunci dari bisa dari amma abin da yake roƙo su dan Allah shi dai ba zai bara ba kaga shi ya dauka bara ma addini ce ya dauka ka'idar addini shine ai bara yace dan Allah ce a duk ayyukan musulunci kowanne zai amma dan Allah kare ya bara kaga hoton da musulmai ke bayarwa shi ke sa ma a nuna musulunci kamar wani kaskantaccen abu ne mu bai san bara din a tsarin musulunci babu ita a tsarin musulunci wannan bara Allah zai wahidin Allah ba ku samu din nan ba a ciki Allah ka bamu Allah ya baku ya bamu ba Allah ya baku mu samu bane ba ya baku ya bamu ne gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ai daga ji akwai karaya Allah ya baku mu samu wato kai ba zai baka ba sai dai ba wancan kai ka samu na'am ba yana da makari bayani da kullu subhanaka irin wannan ana na kana hmm. za ka karanta misali kamar hadisi cikin karamin lissafi haka eh to don babban littafi da suke ga abin cikakke wasu abubuwan ma muhimmai shi ne littafi da kawo ba kai kama kamar a jiki aka aka rage da littafi da aika kai kamar wani ya da abubuwan cikakke na da sai amma a haka ba su kawo ba shi ne abubuwan hikima da yake kawo irin wani hikimar malamai da suke gajarce hadisi in ya zanto dogo farko salon su ma kawai na wallafa littafin kaga hafiz ibn hajar al-asqalani babban malamin hadisi ne Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa tun daga kanshi da ya mutu a karni nawa a shekara ta 852 da Ibn Hajar ya mutu yace har ya zuwa yau ajzatun nisa'u an yalidna mislahu mata sun yi taron dangi sun kasa haihuwar kwatan kwatan su har yau a duniyar ilimin hadisi to amma salon wallafar da ya ba a nan gurin shine sano ne na takaita hadisi shi yasa ko sanadin baya kawowa sai kawo sahabin karshe kawai ana abi hurairah amma kafin abu hurairah ba akwai wani da wani da wani ba amma ya shafe su saboda littafi ne da aka yi saboda masu matakin ilimi na farko yan firamare cikin ilimin hadisi to idan an zo hadisin sai a takaita daidai abin da ya shafi wannan babin da ake magana akai yanzu a nan gudun ya kawo hadisin da manufar ya nuna mana halaccin limancin yaro tunda ana magana akan sallan jam'i da kuma limanci a sai aka kawo hadisin da ke ɗauke da yaro dan shekara shida ko bakwai ya yi limanci anan abin da kawai yake so mu fahimta kenan dan ya shafi wannan ba wannan shi kadai ne abin da ya shafi babu. ko in ma akwai wadansu ababai cikin hadisin da suka shafi babun to wannan wurin ya fi su fitowa fili cewa shi ke da alaka da babin shi yasa sai su takaita akai ba wai dan hadisin ya zama haka ba to kuma na biyu wannan eh wani misali a cikin bukari eh za ka hadisi da daya an kawo shi a babi daban-daban hmm. shi kuma ya da wannan imamul bukari yakan dauki hadisi da ya kawo shi a babi bakwai wanda ke nuna fikihun imamul bukari din kenan hmm. dan abin da Bukhari yake kaga mutane da dama suka dauki Bukhari a matsayin littafin hadisi kadai ba littafin hadisi kadai ba littafi ne na fikihu menene fiqhun zai ce babu kaza ya kulla babi sai kuma ya kawo hadisi a kasa tunda ya ce wannan babi kaza ne yayi da'awa kan cewa wannan babi zai koyar da kai kaza yanzu wannan shine fiqhun abin da ya kawo daga kasa kuma istidlal ne kafa hujja ne abin nan da nace ya halatta ai ko bai halatta ai ba saboda faɗin annabi kaza sai ya kawo hadisin daga kasa kaga wannan shine fiqhun kenan to abin da yasa Imam Bukhari ke raba babi daya a hadisi daya ya tashi wajen babi uku ko hudu ko biyar ko ma bakwai wannan duk fadin fikihun sa ne a can gurin ya sashi a wancan babin saboda wani bangare da hadisin yana da alaka da wannan babin a can kuma ya sashi saboda wani bangare da hadisin yana da alaka da wannan a can ya sa yanzu wannan hadisin da muka dauke shi na Amr ibn Salma dauki wannan idza hadratis salatu falyu'azzin ahadukum wal ya'ummakum aktharukum qur'an ya kawo shi a babul limanci da sallan jami'i idan ya dauki wannan hadisin ya sa shi a cikin babin kiran sallah zai shiga ko ba zai shiga ba dan ya ce me fal yu'azzin ahadukum idan ka kawo cikin babun fil azani hadisin zai shiga kamar da idan ka ce babun fi salatul jama'ati hadisin zai shiga idan ka ce kuma babun fi imamati sabiyyi allazi lam yablugh al ulama babin da yake magana kan limancin yaron da bai balaga ba hadisin zai shiga ba zai shiga ba zai shiga haka idan ka zo ka ce babun fi azanil sabiyi alladhi lam yablugh al-hulma babin da yake magana kan kiran sallan yaro wanda bai balaga ba zai shiga ko ba zai shiga ba idan aka tambaye ka biya hujja sai ka ce tun da yaro karami yayi limanci to ko ballantana ma kiran sallah ai min babu aula ko kuma ka ce ai ya ce falyu'azzin ahadukum dayan ku yi kiran sallah wannan dayan mu din an ce sai ya zama baligi an ce sai yana da alwala an ce sai ya kalli gabas duk ba ce wannan ba fal yu'azzin ahadukum duk babin da ka saki zai fi da kun fahimta da kyau na idan bukari ya babi kuma bai kawo hadisi ba sai ya wuce abin da yake nufi akwai hadisin sai dai bai cika sharaɗin ya kawo shi nan ba saboda littafinsa aljami'u sahihul musnadu min ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi ko wani abu da shine sunan littafin Aljami'u الصحيح المسند من أحاديث ومن أقوال رسول الله da الله عليه وسلم وسننه وأيامه to ya bi salon wallafa sabanin sauran littafansa hadisin da duk zai kawo nan ya ginda ya sharadi sai in ya cika sharuɗa guda biyu kowane rawi da ya ji hadisin daga wajen malaminsa farko ya kasance cewa sun yi zamani na biyu ya tabbata a tarihance wani ya taɓa yin karatu wajen wani sannan ya sa wannan hadisin duk hadisin da bai kawo wannan sharadin ba ko sahihi ne ba zai sa cikin ba to ya san akwai waɗansu hadisan dubbai waɗanda suna da goyon bayan wannan abin da ya na babi amma ba su cika sharadin sauran hadisan da ke cikin sahih bukhari ba dan haka sai ya kyale sai ya shiru wannan ishara yake maka koma abu dawud ko shi waɗansu tafan da su kaga hadisin amma anan dai ba zai kawo shi wannan duk fiqhu imam al-bukhari kenan shi yasa suke ce masa amirul mu'minin fil hadis sarkin mummune a duniyar hadisi na'am eh mun karanta yadda ake a baya yi mun karanta babin kiran sallah da yadda ake yi da yadda ya kamata da sufofin da ya kamata mai kiran sallah ya kasance ya cika su ya zanto yana da murya ya zanto yana da babban sauti don saboda jiyar da mutane kuma ya zanto ya koyi kiran sallah ba haka ga ana yi ba shi ma ya ci gaba da yi kaga za a kan samu kurakurai da dama a cikin kiran sallah idan mutum na saurara to wannan abin da yake faruwa shine sakacin mu wajen koyar da kiran sallah da ya kamata malamai da suke karantarwa ko a zaure ko a makarantu kiran sallan nan su rinka rubuta lafazansa kuma suna koyawa wanda zai idan aka ce ga mutane guda biyu ko uku suna kiran sallah a masallaci to sai a duba a cikin su a ga wane ne yafi sauti mai kyau kuma fada daga murya sannan gaba ɗaya sai a ba su darasi darasin bai kwana biyu kwana uku sun iya kiran sallah kaga abu kurakurai da zaka yi ta je wajen masu kiran sallah kamar su ashhadu an la ilaha illallah misali ashhadu a maimakon ashhadu ashhadu sai ce ashhadu yayin da mutum ya ce shahadu tambaya yake shin zan shaida kuwa ba abin bauta sai Allah shin zan shaida kuwa annabi Muhammad manzon Allah ne amma da ce ashhadu lalle ina shaidawa tabbas ina shaidawa ha kuma wajen Allahu akbar akbar sai wajen sai akbar idan ka ce akbar kaga ganguna kina ba wanda wadansu suka ce idan mutum ya yi itikadin ma'anar kaga mummunan ma'ana ce ka ce Allahu ya zanto mubtada akbar shine khabar dinsa wanda aka ba ganguna na bugawa kaga jan wannan ba'un din sai haifar da wata mummuna ma'ana an fahimta ko ha kuma dan zace Allahu akbar Allahu akbar to kaga shi ma wannan abin nan ne matakar ba za ka tsaya kai numfashi ba sai dai ka hade Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله محمدا رسول الله wadan suka ga gardawa sai ce wai sai daga ce Muhammadur Rasulullah wadan saboda shi zo cikin Qur'ani Muhammadur Rasulullah wanda zai na ma'aru dan ga yace wannan lafazin kiran sallah daban da abin da yake kuma Qur'ani tun daga anna ta zo anna iz harfu tawkidun ne wa nasbin duk sunan da yake ba ta dole zan to mansub anna Muhammadar Rasulu kaga dole Rasulu zaka ce ba Rasula ba dai idan ce anna muhammadan rasulullah ba na kuma ta lalace to waɗannan al'amura duk su ya kamata wato masu kiran sallah su kula ko malamai da suke karantarwa su kula in sun ji ana wannan kuskure su rinka gyarawa ku ya kuri mu ci gaba kar mu koma tambaya wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة fa in kanu fi sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijra fa in kanu fil hijrati sawa'a fa aqdamuhum silma wa fi riwayatin sinna ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن كربو حديث لك عبد الله بن مسعود الله تكاري تأغريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala wanda zai wa mutane limanci wanda ya fi su yawan karanta alqur'ani wanda ya to wanda ya riga wani hijira daga cikin su shi kamata ya limanci fa in kanu fil hijrati sawa'a in sun yi daidai wajen hijira shekara ɗaya suka yi hijira lokaci guda fa aqdamuhum silma to wanda ya riga wani karban musulunci shi zai limanci wa fi riwayatin a wata riwaya ce fa kadamuhum sinna wanda ya bode yawan shekaru shi zai neman shi. in sun yi daidai kan waɗancan al'amura wato kaga farkon abin da ake lura da shi shine karatun alqur'ani in sun yi kunnen doki a nan to kuwa kuma ne ko wani sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in sun yi daidai a nan wa ya riga wani hijira in sun yi daidai a nan wa ya riga wani shiga musulunci ko wa ya riga wani yawan shekaru suka ce shi yawan shekaru inda falalarsa ce shi ne annabi ya ce khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin sa yi kyau to kaga ya fi wanda rayuwarsa ta zanto kadan ko da yana da kyakkyawan aiki amma rayuwa ta zanto kadan kaga aikin ya takaita wancan ya ci riba biyu aikin yana da kyau kuma an daɗe ana yi saboda yawan shekaru to sai zanto yana da fifikon falala sama da wancan haka wanda ya riga wani shiga musulunci kafin wancan ya shigo ya daɗe yana waɗansu ayyuka ya samu lada sama da na wanda wanda wannan shi kuma yau ya musulunta bai riga ya samu wannan ayyukan ba an fahimta da kyau to shine wajahin gabatar da waɗanda suka so waɗannan to waɗannan kaga su ne ma'aunai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar dangane da abin da ya shafi harkar wato ainihin limanci a duba karatun alqur'ani sannan abu na biyu a duba mataki na sanin hadisai saboda sanin hadisai a karkashin su ne ake fahimtar fikihu dan dukkan mai fikihun duniya yana cirowa ne daga qur'ani da hadisi to idan ba ya da asalin shine qur'ani da hadisi ta yaya zai san fikihu akwai abin mamaki kwarai da gaske a ce wani fakihi ne malamin fikihu ne amma kuma ka samu baya da qur'ani ko baya da hadisi to yaya san fikihu ba zai taɓa sanin fikihu ba a lokacin nan ya zama mukallidin malaman fikihu dai amma shi ba malamin fikihu bane ba ka san mukallidin malaman fikihu wanda ya karanta ahlari ijma'i ziyar risala har ya kai muktasar ya fahimce su amma ba ya da wani abu na alqur'ani ko wani abu na hadisi ba ya da ilimin qur'ani ko ilimin hadisi na ya san kowace magana da aka faɗa a cikin wannan littafin menene madogarta shi dai kawai ya san an faɗi ta kuma dole ka bi ta in kana so a zauna lafiya da shi amma idan aka ce da me me mukhtasar ke kafa hujja magana kaza da ke cikin risala da aka ce kaza menene hujjar ta Qur'ani ko hadisi sai ce Allahu a'lam ko baya bukatar ma ya sani shi yana ganin wannan da ya sani ya ishe shi to wannan ba malamin fiqh bane muqallidi ne na malaman fiqh wato mai yiwa malaman fiqh bai ta zaizai abinda duk suka faɗa ya zama hujja ke amma me madogaran su bai sani ba kuma baya fatan ma ya sani to wannan muqallidi kenan dukkan malaman usul fiqh ko sun yi ijma'i shi mukallidi ma ba a kiran shi da sunan malami suka ce mutum baya an sunan malami matukar yana da kalidanci ta kalidanci kuma shine riko da maganar wani ba tare da na san dalilin da ya dogara da shi ba amma yayin da ka riko daga maganar wani ka san dalilin da aka dogara da shi to ka fita daga kalidanci kenan ko da ba kai mujtahidi ba akwai matsayi tsakanin mujtahidi da mukallidi matsayi na tsaka tsakiya shine al-muttabi'u ko al-ittiba'u shine mutumin da zai ji maganar Imam Shafi'i ya nemi dalilin sa ya ji maganar Imam Malik ya nemi dalilin sa ya ji maganar Abu Hanifa Auza'i Layth bin Sa'ad duk ya ji dalilan su sai ya baza kuma ya ga dalilin waye fi karfi sai ya bi shi ba shi zai ijtihadin ba amma ya ga dalilin da ya fi karfi ya bi to wannan mutabi'i kenan ko da bai kai matsayin mujtahidi ba yayin da mutum ya kai matsayin mujtahidi dama ya duba maganar waɗancan ba da taso ba shi zai ijtihadi ne kai tsaye da kansa ya duba maganar waɗancan dan ya kara kansa haske amma mutumin da bai kai matsayin mujtahidi ba dole zai zama to matsayin mutabi'i ko shine dukkan mutumin da Allah bai wani rabo na ilimi da harshen larabci wanda yana iya bambance tsakanin aya da hadisi da kuma magana ta larabci wanda da nayi magana ta larabci ya san wannan larabci na ne ba aya ba amma duk mutumin da in dai larabci zai ce sadaka Allahu lazim da ina magana ke baya ai bambance me ma aya me larabci na ko mutum da idan ka ja hadisi zai dauka kala Allah ta'ala ne yayin da zai karanta hadisi ba kuma hadisul kudusi ba baya iya bambanci tsakanin hadisi da aya baya iya bambanci tsakanin larabci na gaba gari da aya to kaga wannan wato sai dai zama mukallidi kawai shi abin da ake so kullum zai aiki ya tambayi malamin da ya yarda da ilimin sa tsoron Allah zai faɗa masa haka ce in malamai biyu sun hadu a gari wannan mai ilimi da yawa amma yana da wargi baya da tsoron Allah sosai yana da wasanni wancan kuma yana da karancin ilimi baya da yawa ilimin sa amma yana da tsoron Allah wa ya kamata kai wa fatawa kika tambaye mai tsoron Allah saboda wancan wanda yake ba da tsoron Allah karshe je zulma a cikin fatawarsa ko da yana da girman ilimi yana da fadin ilimi din saboda haka har kullum abin da ake bukata ka nemi waye kake ganin ya bi tsoron Allah dan saboda zai taka tsantsan wajen faɗa maka gaskiya duk abin da zai faɗa zai duba ya ga cewa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wala ya ummanna ar-rajulu rajula ko wala ya yu'ammanna ar-rajulu rajula fi sultanihi kada mutum ya yi wa wani limanci a gidansa idan ka zo gidan mutum sallah to maganar a ƙara hukum likitabillah ta daina aiki a lokacin haka waɗansu malamai suka ce yanzu waye mai gida shi ne liman ko da kai bakon ka haddace qur'ani shi kuwa ya haddace daga amma ya tsara zuwa kasa gidansa aka zo shi ya tantance zama shugaba a gidansa kada daya wa daya limanci fi sultani wato sultani ya cikin karkashin ikonsa kenan to kamar haka ne kuma shugaba idan ba shugaba shine limami ba yayin da duk shugaba ya zo masallaci shi ya cancanta ya zamanto shine kuma limami ko da ba mahaddaci bane bayan haka ce ga khalifan musulunci ga amir na musulmai shine amir to shi cancanta kuma ya zama limami an fahimta ko wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi annabi ce kar daya ya zauna fi baitihi a gidan dan uwansa ala ta takarimatihi a bisa dake bantacciyar shimfidarsa illa bi iznihi sai da izininsa idan ka shigo gidan mutum ka samu ga shimfida wannan dama an yi ta dan baki ga wata kuma wanda ita ya saba yana zama a kai, to kai ba ko da ka zo ba za ka zauna a tashi din nan ba sai ka zauna a ta baki ba yanzu za a yi ka zauna a keɓantacciyar kujerarsa ko keɓantacciyar tabarmarsa har sai in shi ne ce maka a bismillah nan da wannan guri ta ba ko a da wannan guri shi ya zauna da kai to shi kai amma dan kan kan ba daga zuwa ka zauna a ko ina ga wannan nan da ladabin ziyara ma in ka kawo mutum ziyara a gida ko da shin fada yake ko da duk tabarma ce a dakin sa a falon su da yake karban bako zaka samu in dai yana yawan zama a falon akwai alamar inda yafi jin daɗin zama za ka ko da fulo a wajen ko da dan wani matashin kai ko da na menene to nan mai gida ya fi zama kenan to kai ba kawai ka zo ba za ka zauna a wajen ba sai da izinin sa ko ka zo ka samu kujeru irin na alfarma dan nan za ka samu inda yafi yawan zama akwai alama mutum ko kai a dakin ka ko a shagon ka ko saurayi wanda ba da aure a shagon sa akwai inda yafi son ya zauna in zai zauna yi karatu ya fi ya zauna a daidai wuri kaza to lokacin da ka kai masa ziyara kar ka zauna a daidai inda ya fi son zama din nan sai dai in shine baka izini shine wa na udu fi baitihi ala takribatihi at-takrimatu shine al khas bi sahibil manzil ke bantacce shi fada na ma'abucin gida to kar ka zauna masa illa bi iznihi sai da sa wannan hadisi rawahu muslim hmm. wannan wannan tafiya din da Allah ya yana cewa ne da yana yana mene da hada hada da ne da hada yana hada da limanci hmm, yana hada wa da wato istisna'i ba tasniya ba ke eh, istisna'in da ya kawo wato yana nufin da limanci din ma'ana ko da gidan mutum kaje ba za ka masa limanci ba sai shi ya baka izini a wannan lokacin kasancewarsa mai gida an ba shi cancanta ne zama liman ko da kai ka shi karatu din na'am akan wata lawa hadisin da muka karanta na farko na Aisha zai iya zama dalili akan zaiwa da ladanan mutum tun daga Abubakar ya je a ban zai zo nan gaba insha Allah wannan matsalar mu kyale ta ce nan gaba wani bin majah min hadisi jabir radiyallahu anhu ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا Wala, فاجر مؤمنا ibnu majah ya rawaito hadisi daga hadisin jabir dan abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tu'ammanna imra'atur rajula kada mace ta yi wa namiji limanci wala arabiyyun muhajira kar mazaunin kauye ya zo ya yi limanci ga mutumin da yake muhajiri mai hijira wala fajirun mu'mina kar mutumin da yake fasiki ya ce zai limanci ga mutumin da yake adali mummuni wa huwa wahid sai dai hadisin wannan zaifi ne maganar cewa kada mace ta yi limanci ga namiji wannan tabbas haka ne shine zance mafi inganci duk da wannan hadisi bai inganta ba amma maganganun malamai suna haka dan saboda dalili shi kullun namiji shine shugaba kan mace a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wani rijali alaihin da zaraja haka ba za ta wuce gaba ta je ta limanci ba duk da akwai waɗansu masu maganganu sha wato magana da take ta kauce kwarai da gaske wanda suke ganin in in mace ta zanto hafiza duk garin ba hafiza sai ta sai ce to ke ce liman amma gaskiya wannan magana ce sha da ba aiki da ita Eh? a to wannan maganar cewa fasiki zai limanci ga mumuni zai yi fasiki idan ya sallah shi ta yi ko ba to haka idan yawa mutane limanci da haka imam al-bukhari ya babu akai babu imamatil mubtadi'i wal maftunu Babu dangane da limancin al-mubtadi'i dan bid'a wal maftuni al-maftun shine mutumin da yake an fitina shi ma'ana mai fasikanci kenan kamar mai neman mata kamar mai shan giya kamar mai tata kaga duk wannan maftun ne kasancewar yana waɗannan ayyuka na sabo ai kawai fasiki ne shi ba za a ce ya fita daga musulunci ba to zai wa mutane limanci ko ba zai ba dalilai sunan da zai limanci dan hadisan da bukari ya kawo a karkashin duk sanan nuna haka abdullahi dan umar yana sallah bayan hajjaj bin yusuf as-saqafi wanda hajjaj kuma wato aka ce ba a san wanda ya hubar da ba a duniya tsakanin takobin hajjaj da alkalamin ibn hazm zahiri ba san ba wanda ya fita gaza a duniya ibn hazm ya faɗi bakakin maganganu har ga manyan malamai har ga su imamu shafi'i har ga su wane ne duk lokacin da magana ta zo in dai aka sabawa abin da shi ya fahimta to zai kausa shi shine Shamsuddin Zahabi ke faɗa cikin Sirru Alamin Nubala yace yana da littattafai masu kima amma darajarsa ta ragu saboda bai sassauta malamai ba kila wannan ta sa Allah bai sanya wa littattafansa albarka ba yace amma malami ne ya kai matsayin ijtihadi har da kariya kai yana akwai kari kai ijtihadi amma matukar ka saba masa to ba saurarawa shi yasa malaman mazhabar malikiya a andalus sun ba shi wahala shi ma ya ba shi wahala su wahala da suka ba shi ko da littattafan shi suka rinka yi dan hana kowa ma karantawa saboda yana abin da sauransu shi kuma ya ba su wahala da kakkausa magana abin nan kakkausan harshe akan mutane kansa na kowanne littafansa yace fa in tahrikul kirsasa la tahrikul ladhi tadammanahu al kirsas bal huwa fi sadri asiru yasiru ma'i حيث wa ركائبي وينزل in أنزل وقد كان في صدري yake cewa kar ku ce za ku kona littafi dan in kun kona littafi ba ba za ku iya kona abin da ke cikin littafin ba wanda yana cikin zuciyata a haddace ya mai yace abin da duk gani a littafi dama yana nan a cikin zuciya a haddace kafin rubuta yana tafiya da ni haisu sakallat raka'ibi duk inda ka ganni to kawai ka ga ilimin kar ka dauka yana gida a littafi wa yanzu in anzil in na sauko daga kan doki kuma haka kuma shi ma ya sauko in na hau kuma ya hau yace da uni min ihraka raskin wa kagadi wa qulu bi ilmin kayyaran nasu man yadri yace ku daina kona littattafai na ku daina kona kayan rubutu na ku yi magana ta ilimi ku zo mu zauna dan mutane su san waye ya sani maganganu masu zafi da yarka ya gabin nan a yanzu sama da ce ana imun anta an kutubil hadisi wa ma ata alal mustafa fiha min addini ka muslimin والبخاري اللذين هما شد أمر الدين في نقل وتبيين أولى بأجر وتعظيم ومهمدة من كل قول أتى من رأي سهلوني yanzu kai barci kake yi ka kyale qur'ani ka kyale hadisi ka kyale abin da yake cikin bukhari da muslim wanda su ne cikin addinin Ya ce ai ka san qur'ani da hadisan bukhari da muslim aula bi ajrin su ne mafi tantantan abin da ake samun lada da shi wa ta'zimin su fi tantanta a girma mutum in ya san shi wa muhammadatin shi fi tantanta a yabi mutum min kulli qawlin atamin ra'ayi hununi, kamar da dukkan wani magana da za a ce ra'ayin suhunun ne da yan maliki yayi dike <laughs> to ala kulli hal wato hajjaj ibn yusuf kar mu tafi da nisa kaga yayi tabargaza da yawa ya ne karkace mutane har cikin manyan tabi'ai su sa'id ibn jubair ya kace su da karfin mulkin sa kawai to amma kaga duk da haka ya zo yana limanci abdullahi dan umar yana bin sallah wanda an san abdullahi dan umar cikin sahabbai dan ma bin sunnan nashi ma ya dara na sauran da yawa da yawa daga cikin su amma yana sallah a bayan sa ga kuma Abdullahi bin Mas'ud da suke sallah bayan wancan wanda ke dan giya ne har wata rana ya musu sallah masu bahira kawo hudu ya wayo ya ce in kara muku ko karin kara Abdullahi bin Mas'ud ce tun tuna ya kare muku kaga duk suna jinsu sallah a lokacin. to don saboda haka fasiki matakar ba wanda ya fi haddan Qur'ani sai wa mutane limanci abinda aka ce shine barinsa a sanya wani to shi ya fi cancanta amma in yayi karfi ko a ce ma shine shugaba ko a ce cire shi dole da karfi a kawo wanda yake adali hakan zai bayu zuwa ga datsa al'ummar musulmai gida biyu duk malamai sun yi jima'a ya kyale shi ne yafi fasikancin suna kansa sallarsa kuma in ta yi daidai duk mun samu mu duka dan saboda cire shi mu raba al'umma gida biyu wannan yana da matukar hadari sai mu kyale shi in ma mu cire shi ba zai mutu sai mu zo mu da sabon lemaci shi kenan mu riga mun huta alaikum amma kasancewar arabi kare limanci wato mazanin kawai kare limanci ga dan binni wannan kuma ba za a ce wani ba wani magana dan binni dan kawai waye ya fi karatu kawai shine zai limanci wa an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce rusu sufufakum ku haɗe sahunku abin da ke nufi da haɗe sahu wato kar a samu rata tsakanin sahun gaba da na biyu sai gwargwadon yadda na biyun za su samu sarari na yin ruku'i da sujada cikin daɗin rai haka kar a samu rata na tsawon wuri tsakanin sahu na biyu da na uku sai gwargwadon yadda sahu na uku za su samu wurin yin ruku'i da sujada kar bayan ta yi baya da yawa a samu faɗi mai yawa shine ma'ana rusu su fufaku. wannan sahun ku duk su zanto suna kusa da juna su ne su da juna an gane ko yanzu misali a zo a ce ga nan an yi sahu na ɗaya ga biyu mu yi sahu guda uku kadai a cikin masallacin nan to kun gaba mu gonna hadisin ba dan wannan masallaci za a yi Allah kalli sahu biyar a ciki ko kaga idan mun yi sahu uku kadai ya cika ba mu yi daidai ba kenan da annabi ya ce rusu su ku kasantar da su ku haɗe su da juna an gane ko wa hadu bil anaki kuma ku daidaita kafadun ku wa qaribu bainaha ku kusanta tsakanin sahu da sahu din wa hadu bil anaki kuma wato ainihin ku hada kafadun ku da juna al'anaq jam'i na unuk unuk shine waya to ba waya din ake nufi ba abin da ke makwabtaka da waya wato shine kafada wato kafadan ku su hadu da juna shine babban abin da ake bukata wannan hadisi Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito Ibn Majah Ibn Hibban yace hadisi ne sahihi Ha kuma Imam Ahmad ya rawaito shi cikin musnad dinsa a wata riwaya a karshen hadisin annabi yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rana ke hannunsa inni la ara shayatin tadkhulu min khalal as-sufufi haƙiƙa ina ganin shaidanu aljanu suna shiga a tsakanin kowane wuri da bai shiga ba a cikin sako su shiga sanan su fita sanan wurin duk wani wuri inda ba haɗu da juna ba sai su shiga su fita ka anna al ina ganin su kamar ƴaƴan tinkiya sabuwar haihuwa Su ne khazaf to wannan ke nuna annabi na gani ta baya sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi damar gani ta baya yayin da yake cikin sallah ba wai sai ya waiwayo ba yana gaba yana kallon idan sa gaba amma yana gani ta baya ba kuma wani idan aka sa masa a baya ba kuma wannan ke nuna rashin hada taho wannan zai baiwa aljanu dama shiga tsakanin mutane shine su jefa mutane wasu wasu cikin sallah wannan yazo bayan yayin sallah ma shirka uku ce ko hudu ce muke ciki ya manta wannan yazo bayan sallah ma shin ko na alwala ma ko ba alwala shin Allah ta warware ko bata warware ba to rikin hada sahu duk zai yana haifar da matsaloli makamantan wannan aljanu su ta jefa mutane wasu wace wa alaikum salam malam kamar yanzu wannan karatu da hmm. a hana eh. ba zai zama ah, wannan cewa ku hada kafaɗo. ai umarni da annabi yayi gurgurai yadda za a sami iko ma'ana dai ku hada jiki dan yanzu ka kaddara ko da duk manya ne a masallaci zai iya yiwa kowane sahu daga farkon sa haka sai zan to kafarin mutane sai dai kaga akwai dogaye akwai gajeru akwai yan tsaka tsakiya kaga ba da za ka hada amma abin da ake nufi hada jiki galibi in manya ne a iya samu kafatun su haɗu amma ba shi ke nuna a samu daidai wani daidai dai haka ce za a yi wannan sai dai in kullum kafin a fara sallah da liman da ladan aiki ya same su da ku suwa suka fi tsawo su jera su nan gurin suwa ya kuma wanda tsawon su da kaga wannan kuma ba zai yi Allah bai umarni da wannan ba dan wannan akwai akwai tsanani a ciki Allah kuma ya ce bai samu mana tsanani cikin addini ba duk wannan ba zai hana yara su yi cikin sahu ba wa alaikum salam a bayanin da aka yi na bayan da yake a kan maganar da ba za su yi limanci na kamar wanda fage hmm. amma akwai abin da su ma da suke sun yi bayani kamar su a ibnin da kyanistiyar da dai makamantansu hmm. su zuwa su masu kusurta hmm. sun nuna su kuma akwai karhajin da makamantansu kuma wasu da ilai ne ko kuma lura da ilolin da ke tare da su abin da duk suke gani kamar mutumin da yake baya da mazakunta kamar wanda yake makaho kamar wanda yake kuturu waɗannan su illolin da suke gani yana da nakasa tattare da shi baya da kamala sama da sauran jama'a da haka suke karanta limancinsa amma ba su haramta ba ba su haramta ba ku zai zo nan gaba za mu karanta hadisin annabi ya yi tafiya ya bar madina sai ya tsaya ibnu umma maktum ya zanto shine halifansa a madina kaga shi yake limanci har hali makaho ne to kaga wannan ai hujja ce babba sauransu wanda ake da cewa akai shine kunsa mushkil kunsa mushkil kuma shi mutumin da yake da halitta biyu yana da halitta namiji yana da halitta mace to shi kunsa mushkil dama an ce masa mushkil saboda yana rikita suwa shi za mu sa shi cikin layin mata ne ko cikin layin maza ne to amma yanzu akan samu magunguna akan samu yadda ake gane yadda ake samun gyara sama da da da abinda malamai suke ta cewa shine a shi kunsa mushkil sifa guda biyu gare shi imma wanda ake ganin cewa to yanzu dai duk da yana da bangaren halitta guda biyu na mata da na maza amma alamu sun nuna ya furin jaya a bangaren maza to kuma yana girma yana girma yana girma abin zai bayyana dan haka watan wata rana abin da ya furin jayan nan zai zo ya bayyana ya zanto namiji zalla bayan da ya kasance ya su ko ya zanto mace zalla bayan da ya riga ya kasance ya su wani kuma akan bar sukan ga kawai duk sun yi daidai da juna to tunda siffofin sun yi daidai da juna kaga ba za ka sa shi layin maza tsantsa ba ba kuma za ka sa shi layin mata ba to tunda ko ba za ka sa shi layin maza tsantsa ba lalle darajar suna tana kasa da sauran mazaje saboda haka mafi kyau shine kar yi limanci to amma a yanzu kaga likitoci sukan abin nan canja abin nan sukan yi wa mutum aiki a asibiti a tabbatar da bangare daya bayan an gudanar da bincike a jikinsa an ga cewa menene alamun da suka fi bayyana tsakanin siffofin da suka shafi mata da siffofin da suka shafi namiji to sai su toshe ɗaya bangaren su yi amfani da ɗayan kawai shi ne ya zanto kawai mutum da a mai da shi namiji kaɗai ko kuma mace kawai tsantsa yanzu nan duk ilimi ci gaban ilimi ya ba ɗan adam damar gano irin waɗannan hanyoyin ana yin operation a tabbatar a kamar gaba ita da kyau ku yi hakuri za mu karanta hadisin karshe lokaci ya ja sai wa da gaske wa ana bi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها هو خير صفوف النساء آخرها wa أولها awwaluha an ko daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace khairu sufufi rijali awwaluha mafi alherin sahon mazaje shine na farko wa sharruha akhiruha mafi sharrin su kuma shine na karshen wa khairu sufufi nisa'i akhiruha mafi alherin sahon mata kuwa na karshen wa sharruha awwaluha mafi sharrin su kuma shine na farkon an gane ko abin da ake nufi a nan gurin ba wai ana son a tabbatar da khairi da a sharri ne a cikin wannan a cikin dukkan sahun maza da na farko da na karshe duk babu sharri a ciki haka a cikin dukkan sahun mata da na farko da na karshe duk babu sharri a ciki amma fifiko ake nunawa mafi alkhairi mafi fifiko cikin sahun maza shine sahun gaba sannan mai bi masa sannan mai bi masa mafi karancin daraja shine na karshe sahun karshe to sai aka kawo sharri wannan sharri anan nisbi ne wato ba wai dan saboda cewa sahun ya kunshi sharri ba sai dan kasancewar yana da karancin daraja da falala idan an kusanta da sauran kun fahimta da kyau sahun mata kuwa mafi alkhairin sa shine na karshe mafi sharrin sa shine na farko ma'ana na karshe ya fi falala sannan mai bi masa sannan mai bi masa sannan na abin nan to me yasa aka kawo wannan shine malamai suke cewa shi sahun maza na karshe abin da yasa har aka siffanta shi da kasancewar sharri ko karancin daraja dan daga shi ne kuma sai sahun mata eh, dan a lokacin annabi maza da mata duk suna zuwa ina masallaci ko ba a sa wani kingi a tsakiya a raba su ko irin yadin nan da muke sa a nan lokacin annabi ba a sawa a haɗa kawai ake a cikin masallaci da to saboda haka sai ya zanto cewa munafikai waɗansu ma suka tsaya ne a sahun ƙarshe din ba dan kuma ba kawai dan su ga mata wanda suke ga musulunci da baki musulunci bai kama abin da su ba a tsawon karje za su tsaya kuma idan an yi ruku'i sai mutum ya duka ya ware kafafunsa ya leko suwaye a baya haka an yi su sujada ya leko dai sai ya gano suwaye a baya shine Allah yake faɗa cewa wa laqad alimnal mustaqdimin minkum wa laqad alimnal mutaakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim saboda su ne wannan aya ta sauka Allah yace mun san waɗanda suke magabatan cikin ku mun san waɗanda suke na karshe magabatan cikin ku masu zama a sahun gaba wanda su kawai sallah ta kawo su na karshe kuma wanda suke tsaya a sahun baya don su kallaci mata su ma Allah ya san su kuma Allah zai tara su gobe kiyama kowa a masa sakamako da irin aikinsa to idan ya zanto mutum ya samu kansa a sahun karshe ha kawai dan ya kallaci matan da suka zo masallaci to wannan zai je karkashin wannan hadisi sai zanto kaga nan gurin isbatu sharri lahu wannan bin nisbati li qasdihi huwa saboda abin da ya nufata kaga sai a danganta masa sharri ba dan sai sahun yana da sharri ba an fahimta da kyau ko ha kuma su ma matan waɗansu kuma suna zarmewa su je sahun gaba ba dan su samu farlan ba sai dan kawai daga maza ballantana a da a lokacin ana fama da talauci muhajirun sun kawo waɗansu ba su da tufafi waɗansu matan suna tawon gaba saboda akwai sahabin da idan yesu ruku'i ko su sujada rigarsa ba ta kirki ba sai ta ɗage sai wani abu na tsaron sai rinka bayyana har annabi yake cewa to kaga duk eh, ba wai ku zo masallaci ba ita wa mata ba wai ku zo masallaci ba kar wanda sai da sadar kanta sai ta tabbatar maza sun riga ta dagowa saboda <laughs> wato ga yadda annabi rika tarbiyyantar mutane dan Allah yanzu muna da rikitattun mutane irin wannan amma ka duba rikitattun mutane irin wannan yadda annabi ya tarbiyyance su har yasa su kai khairu uku da lin nas a ta kuda a sahu guda a saman masallaci guda a da annabi ya gyara su da siyasar gudanarwa da siyasar jan mulki da wa'azi da fadakarwa da cizawa da busa da wanda ya kama azzafa fa masa a fa masa wanda ya kama a sanya masa kuma a sanya masa haka annabi ke gudanar da mutane an fahimta ko to shine sa suka ce to wannan shi ne don haka idan waɗanda suka zo sahun gaba cikin mata ya zanto shi ne wannan kaga akwai shari'a a ciki a lokacin nan wanda suka tsaya karshe don saboda su nisanci wannan kaga akwai alkhairiya ce in ba haka ba in dukkan su sun yi tarayya wajen kyakkyawan niyya duk da haka dai wanda suke sahun karshe na mata su suka falla saboda wanda suke sahun gaba na mata saboda wanda suke sahun gaba suna kusa da inda fitina take kasancewa su kusa da maza an fahimta ko to shi yasa ya zanto karancin falala idan an kwanta shi da sahun karshe su ko maza ya zanto inda dukkan suna da kyakkyawan niyya ba wanda ya zo da niyyar ga wance to su ma dai duk da haka wanda yake tsawon karshe yana da karancin falala sama da wanda yake eh, wato ba sai an kwatanta shi da wanda yake tsawon farko saboda wanda yake tsawon farko yana nesa da inda mata suke ba inda ake ji masa tsoron fitina amma wanda yake tsawon karshe ko yana kusa da inda suke ana ji masa tsoron fitina an bai da ko to wannan khairiyya duk gaba daya an faɗo wannan ne game da maza da mata yayin da mata ya kasance sun bi sun bi limami ɗaya tsakaninsu da maza amma idan mata ya kasance limamiyarsu ita ma mace ce kaga a nan gurin su kaɗai za su yi sallar su to sa'ilin nan sai ya zanto sahun farko nasu ɗin shi ya fi falala sama da sahun ƙarshe kasance wasu su kaɗai ne ko ya zanto limamin su namiji ne shi kaɗai ne liman duk mamutin sa mata ne kamar yadda zaka ga limami a makarantar ƴan mata kamar yadda zaka ga limami a lokacin sahabbai an rika ayyana wadansu suna yawa mutane suna yawa mata limanci a gida wanda suke unguwarsu da nesa da masallaci to su ma a sa'ilin nan kaga duk wanda suke sahun gaba dai suna cikin falala kun bayyana ku saboda a lokacin nan ba wai tsohon maza da na mata bane a hade tsohon maza ne zalla to lokacin na farko ya fi falala sama da na biyu in ka ji an ce na karshe ya fi falala to wannan idan an tsakanin sabo na maza da kuma tsohon na mata to abin da muka bazanar na Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya zama assalamu alaikum tambayoyin da za su rinka samun shiga ko yaushe su ne tambayoyin da ya zanto an rubuto su rubutu warwara wanda ba zai wahalar ba wajen karantawa saboda idan rubutu bai fito sosai ba yakan ja bata lokaci mutum bai fahimci ko mai tambaya mai kiso ba mai tambayan farko ya rubuta cikin harshen larabci yana cewa shin idan mutum ya fara limanci sai shehunsa ko malaminsa ya zo ya halatta ya ja baya dan ya ci gaba dan ya kafa hujja da hadisin abubakar cewa annabi ya ja masa baya ya ce da akwai wanda ya haka kuma ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala la tukaddimu bayna yadayi Allah wa rasulihi Allah ya ce kar ku gabata gaban Allah da manzansa kuma shi a malamai an ce su ne magadan annabawa yadda ba za a gabata gaban annaba haka ba za a gabata gaban shehin ka ba a gaskiya wannan akwai ta cewa game da wannan akwai ta cewa game da wannan wannan ba dalili bane ba kan cewa idan ka fara yawa mutane limanci a matsayin ka na ɗalibi sai malamin ka ya zo kai kuma sai ka ga baya dan ya zo ka rasa wannan ba hujja bane ba kuma abin da yafi komai ma zama kuskure kafa hujja da fadin Allah la tukaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ubangiji ta Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya wadanda suka imani la tukaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kar ku gabatar gaban Allah da manzansa kaga la tukaddimu la nahiya tukaddimu bi ilmi mudari majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi harfun nun wa hasbuha al-jazm wa an-nasb siwa kalam takuni li tarumi mazlima to menene mafaulan bihi mansub mafaulan bihi mansub anan gurin an shafe ki shine malamai suka ce hikimar shafe ki dan ya kunshi ayyuka da maganganu sai ya zanto da kadirin sa la tuqaddimu qawlan aw fi'lan bayna yaday Allah wa rasuli kar ku gabatar da wani aiki ko magana kafin Allah da manzon su ce ku ma'ana duk abin da yake na ibada aiki ne magana ce kamar zikiri ko salati kar ku yadda ku fara sai in Allah da manzon sun amince mu wannan shine abin da aya take cewa amma fadin cewa warasul al-ulama wa warasul anbiya ka kafa hujja da wannan bisa ga cewa tunda an ce karka gabata gaban manzon Allah kuma yace ya zanto malami shi ma yana cin yana daukar matsayi da matsayin manzon Allah to wannan kuskure ne kwarai da gaske don da annabi ya ce al-ulama wa warasul anbiya bai shiru ba ya kara bayani to ko da lokaci idan ka gutsuro hadisi ba kawo karshen sa ba sai ka gina kansa zuciya ko kuskuren fahimta in mutum bai gane ba annabi ya ce al'ada ma umar rasul anbiya sai ce me wa inna anbiya ma warasu dinaran wala dirham wa inna ma warasu ilma wa man akhadha bihi faqad akhadha bi hazzin wafir malamai magadan annabawa ne sai ce annaba kuwa ba su gadar wa mutane dinari ko dirhami ba abinda suka gadarwa da mutane shine ilimi duk wanda ya riko da shi ya riko da babban to menene ake kira da suna ilimi ilimi abin da yake asa sunan ilimi shine wato qur'ani da hadisi duk abin da yake qur'ani da hadisi shine yake asa sunan ilimi kafin kowane irin da haka yayin da malami ya fahimci qur'ani da hadisi to sai a kiran shi da suna malami in ya karanci wani abu daban ba qur'ani ba hadisi ba to ba kalmar kalmar malanta ba za ta gaskato a kansa ba dole sai dai a kawo ta ne a ce malamin kaza a faɗo wannan bangaren malamin tattalin arzikin kaza malamin lissafi malamin chemistry malamin arudi malamin nahawu malamin balaga malamin mantiki amma a ce malami kawai ai shiru to shine masanin qur'ani da hadisi saboda duk inda Allah ya ambaci ilimi a cikin alqur'ani yana nufin wahayi qur'ani da hadisi kuma sune wahayi amma fahimta ko ubangiji ta'ala ya ce inna dina inda Allah al-islam wa maktalafa allazina utul kitaba nan sai ce alkitab wa maktalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai kuma ce al ilmu utul kitab ana nufin wanda aka ba su littafi kafin qur'ani sune yahudu da nasara ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu wani irin ilimi ne ya zo musu shine qur'ani shine hadisi dan shine dan Allah madaukakin sarki ya ce da manzon Allah wato ubangiji ya yi maka farla wa Allahu alayka alkitaba wal hikma wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya saukar maka qur'ani ya saukar maka hadisi dan ya ce ya saukar maka da littafi ya saukar maka da hikima littafi shine qur'ani hikima kuma shine hadisi sai ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar da kai abin da baka sani ba ta wata hanya sanar da kai abin da bai sani ba ta hanyar saukar da qur'ani ta hanyar saukar da hadisi sauran kullum waɗannan su ne ilimi yasa idan malamai da dama sukan yi babuka cikin littafin sai ilimi suna nufin wahayi kawai kai ma'ana qur'ani da hadisi to kaga idan kana nufin malamai ma magadan annabawa ne to malaman nan waɗanda sun karanci qur'ani sun karanci hadisi kuma suka yi riko da qur'ani da hadisi a cikin ayyukansu dan ko sun yi riko da qur'ani da hadisi a cikin ayyukansu babu yadda za a yi kawai dan muridinka ya fara sallah ka lokacin ya ja baya ka shiga ciki kawai ka zo a makare dan a lokacin nan madogarka abin da yasa ka zama magajin annabi shine in ka riko da Qur'ani da hadisi to abin nan da zaka yi shi Qur'ani da hadisi nuna maka haka kaga ba nuna maka to ballantana malaman da suke yin haka tunda ya nuna shi shirin sa ne ya zo zai kuma wanda ko muridi ne ya riga fara limanci kaga malaman tasawufanci da wanda suka karanta sufanci malamin sufanci ko ba malami bane ba dan ya karanta sufanci ne bai karanta Qur'ani bai karanta hadisi ba abinda kawai ya riga karanta karamatul auliya karamomin waliyi an yi mafarki da waliwa ne abu kaza sunna ne abu kaza kaza ne abu kaza ko falala ga zikiri iri kaza wana yayi mafarki da annabi an ba shi zikiri iri kaza an ce yayi menene duk waɗannan jita-jitar su ya kama ya haddace ya nisanci qur'ani ya nisanci hadisi to babu yanda za a yi wannan ya zama malami sai dai mu a kasar Hausa kaga irin wannan malamai ne kamar yadda boka sai an sunan malami kamar yadda malamin duba shi ma duk sai a ce masa malami sai mutum ya je sai a faɗa masa wani tsubbu a ce ka kawo agwagwa bakake guda uku da bakin busuru guda uku da kaza mai wake wake idan yanzu ce kai ai na je wajen wani malami to me ya hada wannan da malanta kaga ba abin da ya hada wannan da malanta hanyar su daban ta malamai daban inda malamai za su kafa wata kungiya ta su da malamai da ya kamata su kai waɗannan mutanen kotu sun cewa suna sa suna fata musu sunaye to dan saboda haka gaskiya galibi malaman da suka karanta sauƙanci su suna ginuwa ne dama akan ɗalibi ya rinka yin da'a makauniyar da'a ga shugabansa kamar yadda wannan ke cewa wa sallimil amra lahu la ta'tar shi ce in ka ka sallama masa al'amari ka sakan masa ragama da lazami na komai la ta'tar kar ka tambaya ka ce dan me yake kaza walau bi isyanin ata izan fur ko da sabo yayi to a lokacin sabon ya zama farilla dan kasancewa ya yayi safa kai irin waɗannan su ne za su baya ɗaliban su irin wannan ka'idar cewa ko ka fara sallah in malamin ka zo ka ja da baki zo ya karasa wannan yake cewa na yi hukuncin musabakan karatun alkur'ani mai girma musabaka ta halatta musabaka ta karatun alkur'ani mai girma wata hanya ce ta zaburar da mutane kan ayyuka na alkhairi tunda karatun alkur'ani abu ne na alkhairi annabi kuma yana zaburar da sahabbai kan ayyukan alkhairi daga cikin su akwai jihadi annabi yana zaburar da sahabbai wajen wannan su yi musabaka a wajen jihadi kaga jihadi ibada ne amma annabi na zaburar da sahabbai kan su yi wannan tunda ga ka'ida a da an je yaki idan an je an samo ganima annabi ke bayanin yadda za a raba ta Allah ya yi bayanin kuma sun ta ba ahlul baiti a bai waye a bai waye sauran kuma arabawa masu jihadi idan mutum ya je da doki sai a bashi rabo uku rabo biyu na dokin sa rabo ɗaya na shi wadanda suka ce a bashi rabo biyu ɗaya na dokin sa ɗaya na shi idan mutum ya je a kasa kuma sai a bashi rabo ɗaya tare da wannan rabo sai annabi da an fita filin daga sai ya ce duk wanda ya kashe wani kafiri to abin da duk ya samu a cikin kafirin nashi wannan musabaka ce ko ba musabaka ba ce ba duk wanda ya kashe wani kafiri to abin da ya samu a cikin sa nashi to sai sahabbai su ta zabura wajen wato yakar kafirai saboda a lokacin da su kafiran akan fito yakin ne da alfahari takofi kanta bayan an yi da karfe kuma sai a mata makamashi na zinari wanda in zaka zo ka narka shi zaka yi awalwalo da yan kunna masu yawan gaske gidan takobin a yi shi na zinari mara a yi shi zinari wani lokacin sulke ma na zinari kaga idan ka kashe wani kafirin dukiya ce mai yawa zaka samu to sai annabi ke yin haka dan zabar da sahabbai kan ayyukan jihadi an fahimta ko kaga ko a yakin badar lokacin da aka fita waɗansu yara guda biyu wani sahabi na tsaye ya ce kawai sai na ji wani yaro ya dafe ni daga gefe na dama ya ce min da Allah wani ne Abuja Jahal ce yanzu kai wannan yaro dan figigi da kai idan na zama Abuja Jahal me za ka yi masa yace Abuja ai idan kan na min shi inuwa ta ba za ta rabu da taji ba sai ko ni ko shi dan na je na aibata manzon Allah yace kafin ba shi ansa kuma sai ga wani daga gefen sa na hagu yace shi ma ya ja ne ya yi min tambaya irin ta wancan yace sai na nuna musu shi nace kun shi can yace yadda ka san zakoki guda biyu wato alce sun ga wani abun farauta yace haka suka aukawa Abuja to biyan wannan ya sare shi da suka bi tunan wannan ya sare shi da suka bi tunan gurin ya fadi kasa daya daga cikin sai je gaban annabi ce ni na kashe shi annabi ce kai ne da kashe shi kafin ya bada ansa dayan ba ya zo ce ni na kashe shi annabi sai ya murmushi wannan ya ce ni na kashe shi wannan ya ce ni na kashe shi sai cewa ɗayan ga wata goban ka ya dubo ya gani ɗaya gaji nan Abu ya ce kai ma ka wata ka ce ma ɗago ya gajinan nan Abu Jahl yace ko biyan kowa kaje to da kaga in an zo rabon wannan na cewa duk wanda ya kace kafiri shi za a ba abun kaga wato su za a baki daga nan wato dai a take kaga annabi na zabarar da mutane kan ayyuka na alkhairi yanzu wannan hadisin ne wanda zan iya a tunowa banda shi akwai hadisai da dama wanda kwakwalwa ta yanzu ba ta taimaki na ba wajen tuno su amma da su ake kafa hujja wajen halarcin musabaka kan dukkan aikin alkhairi ba wai sai karatun alkur'ani a kadai ba wannan kenan baya ga haka abinda kawai zamu kiyaye wajen haddaka wajen musabaka ta karatun Qur'ani a su masu shiga sai a yi kokarin ladabtar da su kan cewa su shiga da kyakkyawan niyya kar mutum ya shiga da nufin alfahari ya zama fifiko kawai akan dan uwansa na cewa na fi karbuwa a gaban jama'a ko na fi kaza ko na yi suna shi bai yi ba ko na yi fice shi bai yi ba ko din wani an ce shi na daya ni kuma in damu ai musabaka yin na daya ko yin na biyu ko yin na biyar ba shi ne ci ba saboda menene zaka samu wannan ya wannan hardan qur'ani ko ma hada su ba za a yi ba wannan hardan sa mai rauni ce amma tunda musabaka ce tanke ne wannan da yazo takardar da aka buɗo wa tausayi ba a yi tanye da duk kuka kabbara aka sake jawo masa wajen suratul bakara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kawo kafin ya kare wannan ayatul kursi wanda kowa ma ya haddace akan titi yan mutanen duk sun tafi ya shanye ta aka jawo masa wajen amana rasulu ko wani lawan zallan hadal qur'an qurana ala jabalin ya haddace ka kuma kana zuwa bisa ga tsotsayi sai aka jawo masa wuri mai wahala cikin suratul shu'ara ko suratul ara duk <laughs> ta kaka kare ka kada sai yadda zaka yi kaga sai mutane su dauka ga na ɗaya can gurin kai kuma kai ne na biyu ko na biyar wanda ka'ida idan an bu da ku ta ka ta fita shi kwaci amma bisa ga sai an kama maka inda yake wurare mai sauƙaƙiya ko da ma da tan Qur'ani suna jin wahalar wajen kai sai ya faɗo nan ne daban kaji kuma aka kawo masa tukus tukus ya murje ya tashi ya tafi sa aka yi kafara kawai kowa na ganin wani gwarzo ne amma duk mahaddata da ke wajen sun riga sun san cewa waye ya fi karatu amma tun da ma'aunin shine waye ya faɗi waye bai faɗi ba waye aka ci gyara waye ba ci gyara ba sai su ɗauka cewa wannan kawai ne. to saboda haka wannan gasar da suke shiga cikin zukatan mutane da yin tanafusi da kuma kila har hasada ko gaba ya shiga ciki shine abin da ba a so haka kuma cakuɗuwar maza da mata shine abin da kuma kima ba a so maza wurin daban mata wurin su daban duk wannan ya kamata tsarin musabaka dan a gyara shi amma mu zo mu haramta musabakar mu ce bata halatta ba ta wannan kuskure akwai waɗanda suke zafin kai suna haramta cewa ai musabakar ma kanta bid'a ne to wannan kuskure ne kwarai da gaske dan ga hidan annabi ya sa sahabbai sun yi musabaka a wajen jihadi wanda shine mafi girman abin da ya khilafi ake so ya tabbata ciki amma annabi ya zuba su suka yi musabaka a cikin kuma wadansu suna kafa waje da nusus amma wanda Allah ke zabarar da mutane kan cewa ku yi riya wajen ayyukan alkhairi karatun alkur'ani kuma alkhairi ne da sauransu ana ana mai hmm. to wanda yake ne kuma mun da cewa shi wannan kawai na ne kuma na cikin bid'a hmm. dan haka ne ya ta ba bid'a ce nan da kan wani sabila da wai an yi magana akan kamar masara ko mata da shi yana ganin wannan bid'a ce ma dai bid'a ne daga cikin zuwa da dan dauki sai ka misali da wannan na musabakan karatun Qur'ani a gaskiya ba mu sallama ba kan cewa musabakan karatun Qur'ani zai zama bid'a haka nan kaulan wahida wannan ba mu sallama ba na farko kenan na biyu mu ce abin bid'a ne kuma kyakkyawa to wannan shi fa komai koma illa dan ba wata bid'a sunan kikkiawa a duniya dan annabi ce kullu bid'atin dalala Kullum, kuma duk malaman usuli suke sun yadda siga ce daga cikin sigogi na umu na game hukunci siyabuhul kullu awil jami'u kazal la zilla zilla zil furu'u kamar haka allazi da allati da al furu'u da da rasan su allazi rinjayansa allazani da allazina allati rinjayansa allatani da allati da allahi ko allawati dukkan su kaga ismul mawsul siga ce daga cikin siga na umum kullu siga ce daga cikin siga na umum jami'u siga ce daga cikin siga na umum yayin da annabi ce kullu bid'atun dalala babu yanda za a ka samu wata bid'a wadda ba za ta karɓi sunan dalala ba dukkan bid'a dole ta zama dalala amma kace ga wata bid'a kyakkyawa wanda ya fara fadin wannan a iyakacin sani na shine izzu bin abdus salam wanda ake kira sultanul ulama ya rayu karni na biyar zuwa na shida cikin manyan malaman mazhabin shafi'iyya yake a cikin littafin sa qawaidul anam fi masalihil anam qawaidul ahkam fi masalihil anam to a wurin sa ne kuma al-imam al-qarafi ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar malikiyya shi kuma ya ɗauka a wurin wancan malami to daga baya bayan karafi kuma wannan kuma abu ishaqa shafi'i da yazo sai ya raddi kan wannan matsala wanda shi ma dan malikiyya ne yace maganar a ce ga bid'a kyakkyawa yace babu wannan addini dukkan bid'a fata ce to wanda bai ga magana Abu Isa aka shafi ba sai ya rubuta da maganganun waɗancan malamai guda biyu din bin Abdul Salam da al-Imam al-Qarafi sai ya dauka cewa bid'a akwai kikkiawa wanda su suka fara wannan magana kafin su ba wanda yake bid'a kikkiawa duk bid'a sun yadda bata ce akwai da ku ba yadda za a yi bid'a ta zanto kikkiawa na ayo wannan ai na faɗa maka wanda suke can ajin farko ya suna ai daga baya shi yasa nace duk wanda zo daga bayan sa a wurin sai ya dauko ai karar magana ce ba sai na ce da wani da wani ba ina bai da ku duk wanda zai daga baya a wurin waɗancan ya dauko ga waɗanda suka fara asalin maganar kuma tun a baya kuma an yi musu raddi shi yasa nace wanda bai karanta raddin da aka yi musu ba zai zo dauko abin da suka faɗa ya sa kamar yadda ake Usman ibn Fawdiyo yayi kaga ya dauko ne daga cikin karafi tun dan malikiya ne shi kuma karafi dan malikiya ne da haka sai da dauki wadannan maganganu ya sa ce bid'a na bid'a wajiba bid'a wajibi bid'a makruhiya kullu bid'atin dalala qawlan wahida dukkan bid'a bata ne yanzu idan aka tambaye ka wanda yake cewa akwai bid'a kikkiawa me ya hujjar sa ina jin hujja jin hujjar amma waye ya taba jin hujjar da suke kafa hujjar ta kan cewa akwai bid'a kikkiawa bid'a mustahsana man sunna sunnatan hasanan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah ومن ضل سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم